ibada me dalilin zuwanka duniya ka kadaita Allah da ibada ka yi wa Allah kai bauta shine asamin dinka kai mutum kai musulmi zuwanka duniya ka ci ka sha ka rayu ba abun da Allah yake nema gurka kawai ka kadaita shi da bauta idan ba kai haka abun da ya kawo ka duniya kai ku bani amsa ban ba. idan har ba ka kadai ta Allah da bauta ba to abunda ya kawo ka duniya ba kai ba baka abunda kai wanda ko a cikin mutum ko a mutum balma Allah ko a mutum me yasa babanka mahaifinka ya fi kowa matsayi a gurinka me yasa me yasa don ya yi ma hidima dalilin shi ka zo duniya dalilin shi ka zo duniya ya dauki dawainiya ka kaf tun ka baka ma san me kai din ba har ka zo ka san me duniya me kai me wannan me wannan me wannan har ka san wannan baba ne wannan mama ne ko to idan har baban da ka zo duniya dalilinsa ya fi kowa a gurin ka, to ina Allah da ya kawo ka duniya don kai mai bauta akwai mutum mai uba biyu akwai mutum mai baba biyu eh idan baba ya zama biyu ba masala akwai masala ko babu idan an ce wane babansa biyu ne akwai masala ko babu ku ba ni ansa akwai masala babba ko to ya ga wanda yake da Allah biyu baba dalilinsa ka zo duniya idan kai masa abokin tarayya kake babanka biyu ne akwai matsala to Allah da ya kawo ka duniya idan kake su biyu ne ba matsala ba matsala law kana ma alihatun illa Allah la fasadata inda duniya akwai wani abun da ake bauta shi kadai bayan Allah kuma har yanzu ko a tarayya shi da Allah su zama biyu da an yi barna a duniya haka Qur'ani yace la fasadata da an yi barna sama ta yi barna an yi barna a sama an yi barna a ƙasa Allah shi tilo ne inda a ce allolin biyu ne wanda ya yi sama daban wanda ya yi ƙasa daban Allah ya ce da an yi faɗa ko da Allah sama ya ce yau ni zan yi ruwa Allahn ƙasa ya ce ni ba na bukatar ruwa ya ba za ya faɗa ba yanzu misali a garin Ghana shugaba nawa shugaba nawa a Ghana in an ce biyu fa za a zaman lafiya to a Ghana wa idan kace shugaba biyu ba za a yi zaman lafiya ba ina mai duniyan kake su biyu ne kuma zauna lafiya <laughs> la yumkin abadan la yumkin abada saboda haka turkun shaidan na farko yaya za ka yi ka hada Allah da wani ka yi baram-baram da Allah الله يتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل دلالا بعيدا Allah baya so abokin tarayya Allah baya son Allah ya buga misali a kan shirka yace yanzu kaman kai ne kaje ka siya bawa Allah yace idan wani yace bawa nan haka na kudu zaka yarda bal kana da mata matarka kai ka aure ta da dukiyanka da sonka ka dauko ta idan wani yake na ku ne me zai faru ku bani ansa za a rabu lafiya za a rabu lafiya to matarka ma baka yadda a yi musharaka da kai ba ina Allah da halittarsa kaf shi ya halicci komai kuma a ce yi wani da abokin tarayya ai dole shi ya samu kai subhanallah Allah ya ke. to tarko shi na farko ne? ka kafirce ma Allah baka bautan Allah kana bautan wani abu daban wannan goshin kowane mutum goshinsa shine karshe a jikinsa daga goshi ya kare yana da matsayi goshi fuskan dan adam yana da matsayi har Allah ya hana kar a bugi mutum a fuska fuska yana da farashi a musulunci shi yasa aka kashi aka ajiye shi a sama ba kaman kafa ba shi yana sama kuma a duk duniya ba wanda ya isa wannan goshin ka kawo ka ajiye shi a ƙasa don girmama shi sai Allah ya halicci goshin ko in ba wanda ya yi wannan fuskar ba akwai wanda ya isa ka ajiye masa a ƙasa akwai abadan wallahi babu sai Allah ya halicci fuskan za a a yi sujada a aje a ƙasa lillahi don Allah wa'annan annal masajida liman almasajid goshi masajid hannu biyu masajid gwiwa biyu masajid kan kawa biyu masajid masallaci masajid wajen ibada masajid ibada da kanta masajid annal masajida lillah la li ahad hatta baban da ya haife ka ba da dama masajid naka ba shi da shi Allah bai bashi ba arba ba annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan ahadan baba ahadan mama ahadan malami ahadan yayanka ahadan kaninka ahadan sarkin garinku ahadan kowa fala tad'u ma'allahi ahadan wallahi inda ace akwai mutum da matsayi da ilimi zai kai ai masa bauta da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu yi wa bauta don a wajen ya fi komai ya fi kowa ya fi komai ya fi kowa a kan shi mun yadda mu rasa duniya kaga amma haka ma ba bauta mashi saboda hakkin nawaye lillah ta da ma Allah ahada kenan tarkun shegai na farko menene kafirci shirka wa mu'adatullahi wa rasuli ka zo kana gaba da Allah kana gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarkon farko kamar ya gaba da Allah kamar ya gaba da mai a idan Allah ya ce kai kaji yan zalunce ka ba kai gaba da Allah ba kai wani musai mutum mutum ne ya zo duniya ya waye lokacin da yake cikin mahaifiyarsa mai masa mai duniya ba abinci yana da baki a ciki amma ba na cin abinci ba ne ko yana da hanci ba wai na yayin numfashi idin na waje ba ne yana da hannu ba na kamawa ba ne yana da ido Kwai mabude ya kalla a ciki yana da kafa ba na tafiya ba ne amma yana ci yana sha to Allah da ya ma wannan gatan yau idan ka zo duniya ka fahimci aikin baki ka fahimci aikin hanci me aikin ido me aikin hannu me aikin kafa sai ka nuna Allah ma din ko shi ba za ka yi rayuwarka ko ba Allah za ka yi rayuwarka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ta yaya banda Allah za ka rayu ba ka bukatan Allah rayuwa ba za ka rayu sai yasa idan yake kai kana ga kamar an takura maka musuluncin ma akwai gyara subhanallah wai musuluncin ma da kansa yanzu mutum ya waya waye na taba ga bidiyo wani malami krista wai yake cewa halitta mutum akwai kuskure yadda aka halicci mutum akwai kuskure <laughs> shi ma mutum ne fa yana cin gyaran waye Allah subhanallah kaga mutum wai yanzu ya waye aka ce kun ga dan adam ya waye ya waye ya shiga duniya ya waye yanzu yana cin gyaran Allah subhanahu wa ta'ala haza mu'adatullahi wa rasuli wannan kiyayya ne ga Allah da manzonsa idan Allah ya ce kai kawai kai sam'an wa ta'a sam'an wa ta'a samina wa ata'ana kai sallah samina wa ata'ana ka rage tufafi ka karkace a kasa samina wa ata'ana Bar gemu samina wa atana ka bi iyayenka samina wa atana kire zakka samina wa atana ka je haji in ka iya samina wa duk abin da Allah ya fara samina wa atana inna ma kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ليحكم بينهم أن يقولوا سمينا وأطعنا Allahu akbar Allah ya ce idan musulmi ne in ka da shi Allah ya ce ya ce na yarda baya to me yasa to me yasa to me yasa baya fada wa ya fada Allah na yarda wa ya fada annabi shikenan na yarda wai mace ta zauna a gida ta rike ‘ya'yanta, ta reni ‘ya'yanta, ta yi wa mijinta hidima, nan ma ibada shi aka so ta yi aka ce, wannan kauyenci ne, wannan kauyancin mu muna cewa Allah ya ce mata yake magana da matan da sun fi kowace matsayi da daraja gurin Allah wa karna fi Wala buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة wa الزكاة وأطعنا الله suna. su ake ce da haka yanzu za ki a'a wannan shi ne what man can do what man can do what man can do better subhanallah better better than man can do to wanda ya maka wannan talla yan so ya kore maka abin da musulunci yake magana yanzu ka ajiye mace a gida kar ko kuda ka ya daga yana tabbata kar kowa yana ganin ta jike ta a gida ciyar da ita ko ka tafi wuta ka shayar da ita ko ka tafi wuta Allah ko kai talaka bai sauke a kanka ba li yunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusran ko kai talaka za ka ciyar da matanka iya karfinka ba saukar ba fa a kanka amma wai ba haka bane a'a ta fita ta nema to wanne ne gata in je in kawo a dole shine gata ko kuma in fito in nemo in zauna a gida ka ciyar da ni dole tilas ka shayar da ni dole tilas ka tufatar da ni dole tilas shine gata na ko neman fita in nema wanne ne gata wanda yake da kudi mawadaci da ke da kuɗi ya kwanta ya sha fanka ya ci abincin da yake so da wanda sai ya fita yara na sai ya yawo sai ya buga buga kafin ya samu wanne yake da ra'a wanne yake morewa <laughs> musulunci gata ne amma ba shi bane ba yau ana cin gyaran Allah to wannan babban matsala ce kafirci da wannan tarko na farko na shaidan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye tarko na biyu asharru sani tarko na biyu bayan in har ya bi mutum ta kafirci mutum ya ke kafirci ya so mutum ya shirka mutum ya ke shirka ya sai Allah kaɗai kawai to zai dabe samai da wannan zai da step 2 zai da step na biyu menene step na biyu Al al albid'a almada albid'a albid'atu ahabbu ila shaytan من الفسوق والمعاصي البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي الدنيا برنكب bayan shirka ba abun da iblis yake so ya ga musulmi yayi kamar bid'a kusan ya sana so a wajen iblis bid'a ya fi zina a wajen iblis bid'a ta fi zina bid'a ta fi sata bid'a ta fi kisa bid'a ta fi yi da mutum a wajen shi bid'a shine mafi ala, in ba shirka ba to step 2 bid'a don kasa iblis wayayye ne a wajen barna a wajen bada mutane gwani ne yana so abun da idan kai babu kai babu aljanna kaga yadda zuwa wajen shirka muka ce harrama harrama man yushrik billahi faqad harrama alaihi aljanna ko to shi mu yasa idan kai bid'a ba kai ba aljanna Allah ya ce wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a ulaika allazina maza kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa ya salam kafaru awwalan ثانيا فهبطت أعماله ثالثا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عبد الله بن عباس yace shine fassaran wannan wanda zai ibada babu Allah a ciki ba annabi a ciki za ka ibada Allah bai faɗa ba za annabi bai faɗa ba shi ne ma'ana wannan shi ne a can suratu ahli imran Allah ya ce sanda yake magana a kan akan allazina yaddadu wujuhum wa taswaddu wujuhum sai ya ce amma da allazina taswaddu wujuhum akafartum ba'da imanikum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun fazuqul azab bima kuntum takfurun bayan ce akafartum takfurun akafartum takfurun bid'a aka ce shine bid'a da bin son rai Allah ya ce ai uku sai ka ce ai gudu Allah ya ce ai gudu sai ka ce ai biya Allah ya ce ai haka sai ka ce a ai haka Allah ya ce ai fari sai ka ce a ai baki subhanallah shine bid'a to wannan Allah ya ce aminatun nasiba tasla naran amiya tuska min عين عانية laysa lahum ta'amun illa min غسلين غسلين ليس لهم طعام إلا إلا ليس لهم طعام ليس لهم طعام دليل والإسلام وكل شيء عظيم نوع من أنواع العذاب بكجب الله يجي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم baka ji ba Allah ya ce sanda ƴan wuta suke bukata a sha a wani abu abun sha Allah ya ce mai a cikin suratul kaf hmm? a cikin suratul kaf Allah ya ce mai wajen abun sha na ƴan wuta ina wanda ya tuna ba wanda ya tuna ba wanda ya tuna abun sha na ‘yan wuta, wa in yastagisu yugasu bima'in kalmu'ul ya shiwi alwujo bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa Duk wannan fa me dai ga mutum wannan bid'a Imam Malik alaihi rahmatullah Imam dari Hijra da imamu shafi alaihi ma rahmatullahi ta'ala suna gargadi akan bid'a man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam kana risala duk wanda yana ganin zai kawo wani abu ya sa addini malam ya san bihi malam ya san bihi wanda babu lasisi ba aya ba hadisi ba abun da aka yi magana a Qur'ani mu me manuwan namu Qur'ani ko eh ko aya na musulmi littafin sa shine Qur'ani ko aya Qur'ani shine littafin sa maganan waye Allah kai ka bari shine zalla ciki ko kai kaza kai kaza kai kaza ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza to yanzu sai ka zo kai abun da babu a ciki babu a Qur'ani duka kuma shi littafin ka kai babu a Qur'ani ɗaya. to annabin da aka turo ya fassara maka Qur'ani ya faɗa bai faɗa ba to ana ka samu kai babu a wajen a Qur'ani annabi bai faɗa ba to a ina ka samu Allah ya yi tambaya akan wannan ya ce am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam Allah ya ce wai akwai wani wanda ba Allah ba ba annabi ba kuma zai shar'anta wani abu ka ce ma ya ce da kai ka bautawa Allah kuma kai wanda Allah bai faɗa ba ma'aiki bai faɗa ba eh yana da kyau yana da kyau mana ai ba wai magana yana da kyau ko bai da kyau bane ko mushrika ka suke faɗa ma na abuduhum illa li ila Allah zulfa ah to wai akwai na ya da shi kafu ne ce ni kafu ne ai kowa zai ce maka ya da kyau muna kokari kaza kaza ko haka zai faɗa Allah baya bukatan wannan abun da ya faɗa kawai kai in bai faɗa ba ka bari in Allah bai faɗa ba ka bari in Allah ya faɗa kai shine mai wuta shine mai aljanna shine mai wuta shine mai aljanna shine mai shar'antawa shine mai kai kai din nashi ne to in yace kai kai in yace ka bari ka bari shikenan ka huta ka huta wallahi saliman ganiman ba kana surabu na komai a gaban Allah idan mutum ya rasu aka sashi a bari tambaya nawa zai idan mutum ya rasu aka binne a kasa tambaya nawa zai tambaya uku ba man rabbuka man nabiyuka ma kiblatuka a wani riwaya man rabbuka ma kiblatuka wa ma taqulu bi hadha rajul to a tambayan na uku kowa sai an tambaye shi wallahi kowa za a tambaya duk musulmi sai wanda Allah ya dauka masa bonus amma za tambaya to a cikin ukun akwai mutum ba nai ba akwai wanda tambaya ce man kaza ba nai ba akwai mutum a ciki babu mutum mun rabbuka ba mutum bane ma kiro tukwa ba mutum bane man nabiyuka shine mutum daga wannan ba komai to ina ruwanka da wani za tambaye ka a kabari akan babanka waye babanka <laughs> za tambaye ka a kabari waye mahaifiyarka waye malaminka kana wani gari za tambaya a kabari waye sarkin garinku za tambaye ka a kabari ba ruwan mala'ika da wannan man rabbuk man nabiyuk ma kiblatuk bas to in haka ne tun da ba tambaye ne akan kowa ba ina rana kowa to yanzu ba Allah ne ke ba yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi babu alqur'ani babu alqur'ani yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah babu alqur'ani babu akwai jama'a akwai alqur'ani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an Qur'ani yana magana mana baka ji ne baka ji ba daga ake yi ba taqu rabbakum ku ji tsoron Allah wakshaw yawman la yajzi walidun an waladi wallahi babu baban da ya isa sai a gaban Allah ce ya Allah ai wannan dana ne kadhibun kariya ne a lahira wallahi ba zai yi ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an ba wani da yace ai Allah wannan ai babana ne a lahira la wallahi inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala ya yaghrannakum billahi garo da yana daga cikin wata yake cewa yalkar karrajulu yawmal qiyamati zawjata mutum zai hadu da matarsa a lahira sai ya ce da matansa ah ya ke wancin ba ni ne mutunki ba ta ce kwarai ba ni ne nake ciyar da ke na shayar da ke ba da ce kurai yaya kika same ni a duniya sai ta ce miji gari, miji abun alfahari haka muka rayu da kai a duniya sai ya ce to tunda kin san haka yanzu abun da ya hana ni na shiga aljanna shine aiki na lada kan allura idan na samu aikin lada kaman kan allura zan shiga aljanna a cikin aikin ki ki bani mana kaman kan allura ki shiga aljanna duba tafsirin kurtubi a wannan magana sai ta ce da ka nema inda a ce a duniya ne akwai sauki amma a nan lahira babu sauki la ilaha illallah la ilaha illallah hakan mace ta fada wa mijinta hakan miji ya gaya wa matarsa haka baba zai gaya wa ɗansa haka ɗa zai gaya wa baba ba wanda ya saya ba kowa aikin ladan kan allura babu nafsi nafsi nafsi to tun da haka ne ka saya mal akan ga Allah mai lahira shi da lahira ma nashi ne ka bauta masa malaka ka sha a lahira ba ka da problem na komai la ilaha illallah ka sai akan ma'aiki sallallahu alaihi wa ki zai ceto zai ceci duniya kakam zai kuma wanda ya cancanci ya ceta a lahira ina kake da problem idan ladani ya yi kiran sallah idan ladani ya kira sallah ya gama ka yi salatin ba annabi sallallahu sannan sai ka kira mai wasila Allahumma rabba hazihi da'wati tamma آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مكاما محمودا الذي وعدته كسيئنا النبي تحدث له شفاعتي يوم القيامة yace tabbas ni annabi zan cece shi a lahira malam in kowa zai gudu ma'aiki baya gudu lahira ma ya san komai a lahira zai shayar da kai ka wuce wallahi amma kuma bayan annabi bayan wannan ba wannan kira tabbacin ba ba ba kira tabbaci ta yi zan gudu ta yi daga gudu ba wani kira tabbaci amma ma yake na'am halallahu shafa ce wani kayama kar ka bida zuhur wal gurura duk kayan da ake baka masa karar ruwa a kasuwa ba ya da farashi mala kaya mai farashi da kansa ake sayar da kansa inda zaran ka ka kasa wannan kayan ya ya kai Allah malam kaya mai gaba ya bukatar sallama da yanzu gaskiya yana bukatar talla yanzu wai gaskiya mai yana bukatar talla ne kariya ne yake masa ado a fenta a kawata zuhur wal limaza gururar bugaji abu da iblis ya faɗa wa ni kowa malami na wajenka wai kowa ne malami kowa ya faɗa na makara makalla ka mutu wallahi tiri ka mutu ba ka ga iblisu ba yace da annabi adamu hal adulluka ya salam هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الله يشوى قسمهما إني لكما لمن الناصحين إبليس yana nasiha Iblis yana wa'azi yana nasiha ga Annabi Adamu da Hawwa shin kai da wannan nasiha ne wannan wazi ne na nan wazi ne me yasa baka to inda ka kai iblisu haka baka kai wannan baya kan dauron qur'ani da hadisi ka kai shi can nasiyan nan nashi ko awagi ne fir'auna yace ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad okay fir'auna malami ne fir'auna malami ne me yasa baka yarda ba don baya kan doron abin da aka saukar a sama saboda haka kowa ma hakan in baya nan to fa babu kar ka sa bid'a a addini wallahi na biyu sharri na uku sharri na uku kaba'iratu zunub bi ikhtilafi anwa'iha idan bai sa an baka baka kafutu ko shirka ba na daya na biyu idan baka bid'a ba na biyu to na uku zai sa kai manya manyan zunubai yaya za kai sata tambaya ta tambaye ku Allah ta tambaya duk zunubin da aka ce idan mutum ya ta tafi wuta akwai dadin yi ko ba dadin yi Allah akwai dadi ka gaya kowa duk zunubi akwai dadin yi ko ba dadin in ka yi sata ka dauki kuɗi ba na ganka ai ka sha gobe da ka je ka sha mun kake so ka shiga cikin wuta ba wanda ya gane ka kaji dadin kudi nan ai baka ji ba Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas manafi'u linnas al khamr manafi al khamr wal maisir manafi amma ismuhuma akbar min naf'ihima kenan kaga annabi ya ce hujibatin naru bi shahawat duk abun da zai kai mutum wuta annabi ya ce zuciya yana so zuciya me yana so kuma qur'ani ke maka wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa amaratun bisu illa ma rahima rabbi to abun da rai yake so ne mutum zai kai mutum wuta kuma shi rai kuma kullum yana kiran ka zuwa ga barna ya za ka sha zina zina ba daɗi ku bani amsa <laughs> zina akwai daɗi mana zina akwai daɗi amma yaya illarsa take ba ta fi komai barna ba ba ta komai barna ba Allah ya ce wanda wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما wallahi ba abun da yake da muni bayan shirka da bid'a a cikin kabayatu zunub irin zina wani matashi a lokacin annabi yana so ya yi zina sai ya zo ya ce annabi ka bani umarni na je in yi zina ya neman confirmation ya zo ya neman confirmation confirm ya yi annabi ya ce ka je kai yake neman ba ka bani dama zan je in yi zina subhanallah annabi ya kiyaye kula ya kara cewa bani dama zan yi zina ya kiyaye kula ya kara har na uku ya kiyaye kula ya kara na hudu annabi yake da shi zo mana zan ma tambaya kafin ka je kai zina misali idan ka tafi gida ka samu wani gardi ya kwanta da matarka me za ka yi ta zan kashe shi to idan ba manka ne fa ai ya matan zan kashe shi to idan yarka ne fa yar cikinka zan kashe shi to ai wanda za ka je ka yi zina ko matar wani ko kuma mamar wani tabbas yar wani ne to kai naka za ka kashe mutum amma na mutane kuma za ka yi yaya wani hankali wannan sai ta da annabi to karo kamun Allah ya cire wannan dattin a zuciya tuni annabi ya masa addu'a har ya gama rayuwar bai kara zina bayan ba wallahi mutum ne zai je ya yi zina malam lokaci guda ɗaya tak ya yi zina lokaci ɗaya Allah ya haramta masa ni'iman duniya kaka malam shi bai mutu ba shi bai rayu ba la min al-ahya wala fil amwat shi ba da kira yayo wani cuta ya same shi akwai wani a Maiduguri Nijeriya. shi zina yake yi kawai babba karama na gida na waje kore kala ya nema har yana fada da bakinsa na nema doguwa na nema gajeriya na nema mai jiki na nema siririya kuma yana fada sai Allah ya jarrabe shi da cuta jundun min lahi cuta kawai ya kasa bacci ba bacci mana ido jajawar kullum yana kuka ya nema ina da magani ina da magani ina da magani kullum tarbiya hannun shi yana ta istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah eh bala ba ka jin qur'ani yana magana wa laysa tawbatu للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الله يكي بانا كربان توبة wanda yake barna sai da ya ga mutuwa yake yanzu na tuba Allah yake ba ruwa na tuba Allah bai karba yake baka ga fir'auna ba hatta iza adrakahu al-garaku kala amantu billazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah الآن وقد عصيت قبل وكنت من ka. فاليوم ta ببدنك لتكون لمن خلفك آية Allah ya kira ka tubansa amma wai kai tabarna kai tabarna sai kaga alamun. cuta ya same ka yanzu ba za ka warke astaghfirullah wa dawa dawa yana ta istighfari yana zuwa wajena kullum har asuba yana zuwa wajena wannan me sanya Allah ya gafarta mu na yi barna da yawa malam zai Allah ya gafarta min nace wallahi ban sani ba barnan ka yayyawa yawa tsakanin ka da Allah mu kwanci ka tsakanin ka da Allah ma barnan ka yayyawa yawa tabbas Allah ya yi fushi akan ka Allah ya kai ya saukar da azaba kaf ma gari gaba ɗaya akan mutum ɗaya ka dinga istighfar ko Allah zai yi maka ka dinga yi Allahu alam ka dinga yi ka dinga yi ka dinga yi ta yi ko karo su akan wannan in Allah ya yi maka to shikenan ka fara ne kai dai ta yi istighfari mana kusan mamaki yana istighfari yana neman magani yana istighfari yana neman magani wallahi ya zo ya warke wallahi ya warke da ya warke bayan shekara bai wuce biyu ba ya yi welcome back Allah ya magana Qur'ani falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akaznahum bagatatan fa idza hum mublisun Allah ya ce idan mutum ana mashi wazi a ce zina ba kyau sata ba kyau ya ga kaman ko ne ba ku gane ba na su ma zakiru bihi Allah ya ce fatana alaihim abwaba kulli shay za mu saki masa mata za mu saki masa mata duk wanda ya kira za ta amsa ko in ya kai hannu zai samu fatahana alaihim abwaba kulli shay zai samu kudi ga lafiya garo kuma mata suna son sa Allah ya ce hatta iza farihu bima utu har zai zo ji shi yanzu kam ai na nema kowane kala ba wanda ta isa a ce wata mata waya ce ni zama ta magana ta kama kai ya farihu bima utu Allah ya ce a akhaznahum baghtatan sai mu kama shi one day one time yana tafiya kawai zai fadi ya mutu ba rashin lafiya ba ciwon kai ba komai second ya mutu A akhaznahum baghtatan ko kuma ya kwanta lafiya kalau ya waye garigawa akhaznahum baghtatan ko kuma wani cuta ya same shi ya kasa warkewa a je Germany a je India a je Ingila a je Saudiya kaf wallahi ba zai warke ba akhaznahum bagatatan Allah ya faiza kuma sai kai kama mahaukaci yana ta yawo ba zai kuma warke ba har zai mutu haka kai wa banu Isra'ila fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhiddat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل Allah baya bari, Allah baya bacci malam, yana garin ka. Inna ma numli lahum liyazdadu isman. Zamu ba su dama don su kara zunubi akan zunubi su tara su tara da yawa sai su mutu su zo. No way to escape sai su wuta suna gani za su shiga jahannama ba ruwan Allah. annabi ya ce na ga a cikin jahannama wani rami wani rami babba kamar randa kaga randa kasan babba ne saman karami ne annabi ya ce na ga rami kamar randa a cikin jahannama kasan babba amma saman karami ya ce a cikin ramin akwai mata akwai maza ya ce na ga wani mutum a saye akan ramin da kuduma a hannun shi idan 'yan ramin suka so su fita sai ya dake bakin tunu sai ya dake shi sai su koma ciki idan suka zo sai ya daka sai su kara koma sai ya daka suna ihu Allah ya annabi ta suna ihu a ciki yace iri ihun da ban taba je ba inda mutum zai je zai mutu haka annabi ya ce sai na tambayi malaika jibrilu man haula ya jibril fa kala haula ya yace wannan ta ne a duniya azaban masna ta kafin akai lahira ba, wannan ba na lahira ba fa a'a wannan azaba na kafin je lahira a barzahu ne a kabari azaban kenan rai yake sha kafin je lahira annabi ya ce akwai ɗan wuta a sama kusan wuta darakat ne step step ne wutan jahannama akwai ƴan sama akwai ƴan sakiya haka haka step step to Allah annabi ya ce a step na sama a wuta idan wuta ta kona ‘yan sama ɗin, to jikinsu ɗin, in wuta ta kona jini zai fita ai, da diwa ai zai fita. To, annabi yake wannan jini da wannan diwa, Allah shi zai tsaya zama abu sha na ‘yan mazina a wuta, shi ne abin shansa. So, idan su sha cikin zai sinsinke hanjin cikin, zai yanyanka hanjin cikin. azaban masnaci kenan a lahira kafin a je tashin kiyama subhanallah Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye duk abin da ke haramu akwai daɗi amma wallahi illarsa kana da kudi jiya mun faɗa nan kana da kudi kana da jari kana kasuwanci kana ciyar da iyalin ka ba kana program kana da gida alhamdulillah kana da mota alhamdulillah kana da yaranka alhamdulillah kana da gidan kanka alhamdulillah a asirin ka a rufe amma wallahi zina zai sa kasuwanka ya karye Allah zina zai sa kudinka ya salwanta zina zai sa ba ka da daraja a gidanka balle waje a waje tsakaninka da matarka kullum fada ba kwanciyar hankali Allah zai dauke albarkan aure a gidanka ba albarkan aure kullum kamar an tilasta maka gashi matanka ba ka son ta kuma irin halittar da baya attracting naka baya baya burge ka amma kuma ba ka sake ba ya salam azaban kenan fa kai amma me yasa kai aure ba dan ka more ba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan limaza litaskunu ilaiha to yanzu baka da sakina a gida Allah ya kire albarkan auren saboda zanan da kake a waje an jebe albarka baka da kwanciyar hankali baka da canji mata baka da kare mata haka zaka zauna subhanallah haka kurin mutum kana sata kana zalunci kana sa nubobi da ba shi ba ka saki kuɗin mutum a akawun nashi ka mayar naka ka sa hannunka hannu a aljihu mutum ka dauki kuɗin mutum la ilaha illallah wannan hannu a lahira zai yi magana a kanka shine kan da zai kai ka wuta hannunka ba wai hannu wani ba hannu naka shi zai bada shar a kai ka wuta hannunka Allah ya ce a lahira annabi kai ya ce mutum zai zo gaban Allah a lahira Allah zai ce kai ai kai laifi kaza kai laifi kaza kai laifi kaza sai ce da Allah ni ban yi ba ha ba kai ne kai ce tab ba ni bane nayi yace da Allah ba ni ba ni bane shirka ban yi ba sata ban yi ba zina ban yi ba ban yi ba a gaban Allah zai gaya wa Allah kaf shi ban yi ba Allah ya to shikenan ina litilin ka zo talata ka zo laraba ka zo alhamis ka zo juma'a as duk ku zo ku kawo foton wannan mutum ku nuna mishi kamar bidiyo malam sisi camera ko cctv camera ko kamar haka za a nuna maka ga kanan kana yi asabar gashi ya kawo shaida gashi nan da riganka gashi nan da daddare ko kana gama ba ga kanan kana ta buya gashi nan a ce wannan kai ne ya ce ba ne ma <laughs> ne ce da Allah fa ce wannan ba shi ba ne to ina mala'iku kiramun katibi ku zo ku karanta masa ce a'a ranar kaza a lokaci kaza a guri kaza kai da wani da ka ce mishi kaza ya ce maka kaza lokacin da kai kaza da ka je kaza a guri kaza ka ba shi ai kaza kai kaza kai a karanto masa ya ce ba ne ba ne subhana mutum a lahira ce ba ne ba ne Allah ya ce to shikenan yanzu ka yarda mai shada ya bada shaidan kansa da kansa ya ce kowa ma ya zo ni fa ba ni ba ne اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah ya ce a yau a lokaci idan ya yi musu za mu sa hannu yana magana za mu sa kafa yana magana mala yau kuma ranar karya ne wala yaktumuna Allah hadisa ba yi wa Allah karya ai ni ne ai nai kafa ya ce ni na kai kafa ni ne na kai ka hannu ya ce ai ni ni na kama shaida za a bayar ni na dauka zai bada shaida idan shaida ya kai shaida Allah zai ce kai ba ma hannu yanzu fata ya yi magana fata zai yi magana ba kunne ba fa a jidin da kansa zai yi magana ba ido ba fa gani din zai yi magana sai an gama magana sai ya kalli jikinsa wa kalu li junudihim lima shahidtum alaina qalu أنتقنا الله الذي أنتك كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستكرون أن يشهر عليكم سمكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al in yasbiru fannaru maswan lahum la ilaha illallah Allah ya ce fata ya magana ji ya yi magana gani ya fita ce ah me yasa shaida zai shi yi shaida ni ina so in yi kariya mu sha kai kawai da aka bari gaskiya Allah ya ce ce a ai antaka Allahu allazi antaka kullu shay Allah ne yake ba kowa ya dama ya magana shi yake da mu magana kai magana ya ce su kan fa su kan sai ga jikin shi tur da ku tur da ku sai ka shi jahannama to me zaka ruka kaya mutum sai na Ali ibn Abi Talib yake cewa wanda yake sata ko yake zarce dauka kudin mutum yace yayi gaggawa ne yayi sauri ne wallahi da ya zauna a ranan a lokacin zai samu Allah mutum ya ya sata sidi ko kudin nan ya ya saci sidin mutane misali 1000 2000 10000 20000 ya sata wallahi inda ya zauna a rana a lokacin da yake sata da bai yi satan ba zai samu kowane arziki baya canza ranansa baya canza lokutinsa amma kai za ka canza masa hanya ajali baya canza ranansa baya canza lokutinsa kai ne za ka canza masa hanya ya zo zai shiga masallaci sai na alimin talib ga wani yaro sai ya bawa yaron rakumi ya ce kari rike murakon ya shiga ya yi sallah da ya fita babu yaron ba yaro ba rakumi sai cin aka ga ya tafiya ya ce a kamo rakumin a kawo da aka kawo rakumin ba igiyan da ake jan rakumin a wuya ba igiya sai ya fahimci to ba mamaki yaron nan ya saci igiya rakumin nan ya je sayarwa ya ce ku biyo layin kasuwan nan za ku samu yaro karami da igiyan rakumin nan a hannunsa yake kar ku karba a ku siya ku kawo kuma da haka bilai kasuwa sai ka samu yaron da ikin a hannun shi aka ce ina za ka je za ni kasuwa me za ka yi zan sayar wannan igiya aka ce nawa ake dirhami daya dirhami nawa daya aka siya aka kawo sai na ali sai ya yi kabbara ya ce lalle annabi ya yi gaskiya sallallahu arziki idan zai zo wajen ka la yajruhu hirsu harisi wa la yarudduhu karahiyatu karihi idan za ka yi kudi ko duka duniya ba sa so sai kai kudi Allah wannan annabi ne ya faɗa in za ka yi kudi yau duk duniya su ce ba sa so wallahi sai kai kudi in an rubuta a sama sai kai kudi yau in kuma Allah ce ba za ka yi kuɗi ba na ya ce to duk kuɗayinka ka dinga zuwa kasuwa da asuba kana zuwa gida bayan isha ba za ka yi kuɗi ba Allah kaga kawai ana kuɗi kai dai ba za ka yi kuɗi ba don ba a rubuta ba a sama ba kai ba kuɗi sai ai yake dama arziki baya canza ranansa baya canza lokacinsa amma ya canza masa sababi last four days a anguwa da nake a Nigeria Maiduguri a masallaci fa aka balle kofa masallaci aka shiga aka saci batir na sola to wanda zai wa Allah sata dai lai barka malam nan gidan waye kayan cikin nan waye ko wanda ya gina ba nashi bane Allah da zaran ka gama kake ba ka da komai naka a ciki komai fi sabilillahi na Allah ne to wanda zai balle kofan gidan Allah ya shigo gidan Allah ya saci kayan Allah kai zai barka kai Allah ne ka ruba zuciya ya kekace ba ruwan shi ko mummi ya faro ko kai kai mutum bil adama mutum subhanallah wannan wani kekace wa zuciya ne kai wa Allah sata wanda ya maka wanda ya saka wasariku wasariqatu faqatu aydihum wa jazaa'u ma kasaba nakala min Allah ana magana wanda ya sata a kama shi ko a duniya a yanka mai hannu ka ce ni gidanka zan zo maka sata kuma ka kwanta lafiya a kabari Allah ya kiyaye a gaggauce lokaci ya tafi to ruku da mabokai ne ko hudu muka magana ko ko uku muka magana mun yi magana uku ko mun yi maganan shirka tarko na ɗaya tarko na biyu bida tarko na uku eh manya manyan zunubai tarko na hudu kananan zunubai in ya ga baka sha bai same ka auku ba to zai kama zunubi kanana sai ka ji ai kana karamin zunubi ne ba ga su ga barayi ma akwai ba ga masu zina yan zina ma akwai ba kai ai na wannan ka kaɗan kawai sai ka kana kana tarawa yayyawa yayyawa yayyawa ya hallaka ka na uku kenan na hudu kenan na biyar kuma ishtagalahu bil mubahati allati la sawaba fiha wala iqab sai yasa kana ta abun da ba lada ba zunubi dani kenan mutum ya je haji ba yanzu yana da kuɗi ba makocin shi fa talaka ne maimakon ya cire zakawa baya cin zakka ba makocin bare cire ba me zai zai kara zuwa haji sai ya je ya dawo kuma zai ce zaka kuma ya ce zaka zai bar dari biyar biyar dubu daya daya kaga wannan zuwan shi hajji bayan ya tafi ya sauka da farilla yanzu da ya tafi hajji da ya wani abun da ma shi ne mafi alkhairi me ya kamata ya yi? mafi alkhairi ya yi ba bal ma ba wani ba wani ma aya akwai lana mutu kunna din zuwa jin aya akwai lana ma misali ma mota zan ce maka mutum yana da mota na zai hau in ya kusa ya kara number 2 shi mota shi kare fa mota shi biyu in ya kasa samun kuɗi sai ya mayar mota koko shi kare ma duka ba sai ya bada hudu sai ya ce wane one wane two <laughs> shi shine tarko shaidan yanzu da ka jera mota da ka kai babanka hajji wanne ya fi wani ya fi da ka jera mota da ka kai mahaifiyarka hajji wanne ya fi da ka jera mota da ka ciyar da makocinka fakiri wanne ya fi daga ce ka gera mota daga ka gina Allah masallaci wannan yafi daga gera mota daga dauki nauyi almajirai su karatu wannan yafi ba za ka yi ba sai ka gera mota 1 2 3 4 5 wani mai gera gida shi kadai fa gida shi goma shi kadai fa gida goma gida shi haka kawai kuma ba ce zakka wannan tarko shedan ne na karshe idan ka sha sai ya dawo tarku na karshe sai ya hada maka tsakani mai kyau da mafi kyau sai ya hana ka kai mafi kyau sai dai kai mai kyau kamar ya mai kyau da mafi kyau idan na cire zakka in na ba mutane dubu daya daya zakka yayi zaka yayi yayi mana zaka na yi. amma ai ina in nake zakkan a mutum daya ko biyu ko uku kawai in ba su gaba da wani yafi Wani yafi Wani yafi ne Wani yafi eh mana eh wani yafi me ma amfani zakka shine ka cire mutumin cikin talauci wane ka zo zan baka zakka kuma nisab na zakka ya kashi zan baka a matsayin zakka amma zan dauki sunanka zan dauki sunanka idan shekara ya zo ni da kai za mu haɗu mu cire zakka mu kawo ne daga talaka mu zama uku ka yarda zan baka zakka mutum bai yarda ba kai talaka ba kana komai ba kana CDV ba kana sadada ce da kai yau za baka kuɗin zakka nisab ka je kai kasuwa za ka ki ka ce a ah, ni bana so ai ba za ka faɗa ba sai ka kama hannu biyu to sai ka bashi ka ce ka je ka jarinka ka je ka yi sana'anka amma idan shekara ya yi ni da kai za mu haro mu lissafa kayanka abin da zai cire zakka sai ka hau ka kawo ka dan hawa mu hada mu cire wani idan shekara ya zo sai ko ku duba wani talaka sai ka zo kawo naka nawa ka kawo ga nawa zo wani za mu cire ka mu baka nisab na zakka ka je ka yi kasuwa ka je ka yi sana'a amma za mu ɗauki sunanka musa Alis. idan shekara ne da kai da wannan za mu hada zakanmu mu cire wani daga cikin talakawa don girman Allah idan muka kai shekara goma nawa za mu cire tsakani da Allah nawa za mu cire yau idan har ni kaɗai zan cire mutum ɗaya gobe fa mu biyu ne gata mu uku in mun zama uku muku ai ba ai zamu cire ba zai yi zama biyu uku zamu cire Umar ibn Abdul Aziz haka yayi fa a lokacin mulkin sa haka yayi garin duka ya zama babu talaka dukka garin babu talaka kowa yana da kuɗi haka ya zama wallahi lokacin mulkin Umar ibn Abdul Aziz amma ba ma haka kawai ka mutum zaka kaɗan kuma Allah ne gyara to za mu sai a nan Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan wannan karatu Allah ya sa duk abun da alkhairi ne muna yi duk abun da ba alkhairi ba Allah ya sa kar mu yi duk aikin mu na alkhairi Allah ya karba ya bamu ladan sa wanda ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya wanda yake da lafiya Allah ya sani mata lafiya wanda yake dan kasuwa ne Allah ya kara masa jari da arziki ya ajiye gaskiya kan harkinsa. wanda yake ma'aikaci ne Allah ya ajiye gaskiya kan hakkinsa ya wuce masa gaba ya masa wakili wanda yake shugaba ne babba ko karami na birni ko na kauye Allah ya taimake shi Allah ya ɗaukaka shi Allah ya wuce masa gaba ya sa ya bi haka ya Allah matan da suke da juna biyu Allah ka soke su lafiya duk wanda yake da da Allah ka sa ɗansa ya zama abun alfahari duniyar lahira duk wanda ba shi da Allah ka ba shi da nagari ya Allah duk wanda yake da mata ka hada zukatansu sa albarka tsakanin su ya Allah kar ka sa ko makokin su da gibabun su ya Allah duk wanda ba shi da shi ka ba shi nagari subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk eh sai da ka bara ba eh kai magana kai magana ba to to